مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون misalin mushrikai waɗanda suka ɗauki gumaka koma bayan Allah a matsayin abubuwan bauta suna bauta musu don fatan su amfane su su cece su kamar giza-giza ne wanda ya gidan da zai kare shi daga ta'addanci hakika mafi launin gida shine gidan giza domin baya tun kuɗa maki to haka ma gumakansu ba sa amfanarwa ba sa cutarwa ba sa ceto da mushrikai sun san haka da ba su ɗauki wasu gumaka suna bauta musu koma bayan Allah ba